ni dai abin da zan shaida musu ko na mutu su gani su ki gani su ji su ki ji ko kin gane kuma idan sun je gida an da aka aka ajiye su banda bin daki kowa abin da ya faɗa su ji shi da kunne abin da aka kawo masa su cike su mai daɗi yake kawo mana kaza luka luka gora guntun guntun miya mai mai mai kyallin goshi ga naira kantan kantan ga faro faro mai daɗi ga kudin zaki a ba mu kuɗi a ba mu magana cikin daraja ma'aiki Allah sallallahu alaihi wasallama gama kin san aure aure aure babu irinsa a duniya haɗi zuwa gidanmu na lahira don da shi aka samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to shi ne isa na ce su dinga hakuri suna ganewa wanda ya kafa waje ka goma ibamu mu karbe mu lankwame wanda ibamu motoci mu karbe mu lankwame wanda ga kwabo zai ba mu to ibamu kwabin mu shi kobar ba ta nan za a samu jakankunan ba ba ya hakuri ba an yi wayo mu abin da nake so da kuma doka kwariya ko na mutu ku ɗauki ƙuri ku ɗau kunya ku ɗau sutura ban da tsogomin alatsi ne ban da ƙarya ban da masifa ban da faɗa faɗa jaraba ne me za a yi da faɗa me za a yi da faɗa wallahi kowa yi ba a bi shi ya lami kowa yi ba a bi shi wanda ba a bi shi ba to ƙarya ke shi maka wallahi tallahi bai bu ba amma idan ka bi ka iya hakuri to wallahi tallahi za a bi ka cikin yardar ubangiji amma Allah ya kamara min naira eh shine ita ce sarkin farin ciki inda inda ita sai ga fara'a ba yawan tashin hankali yan uwa mata na tabbata da kun Allah bar mun ya zuwa ya ce mana kuma kada dai amince wato yau dai wannan shiri na zuwa muku ne na musamman saboda sai a cika shekara hudu da bude wannan gida namu to na san dai hajiya na nan dauke da wakoki masu ɗimbin yawa